إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوما قريب فلما أخذت بأسنا

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فلنقذف بالحق على الباطل فيزلقه فإذا هو ولكم الويل مما تكسبون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يقدر يستكبرون عن عبادته ولا يستعجلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم وكان فيهما عارضة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولنا جرينا لحدي جرنكو مشابه دوة رمضان هجران مولى جريه دولة أربعين بقوي wanda ya dace da garin ɗaya ga watan march a zarar miladiya 2026 allah malafakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar zuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi namu sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa ƙurani mai girma da kuma sunnar manzonsa al-mustafa sallallahu alaihi wasallam mai daraja yau mu zai fara daga aya ta goma cikin wannan sura ta al'ambiya bismillah arama lakar an zanna لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه سؤلكم masha Allah malam ya ce Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah gafarta masa yace ثم استعنف الكلام لتحقيق حقيقة القرآن الذي هو النوع البشر الذي ذكر في صدر السورة الذي ذكر في صدر السورة إعرابه an kulle ma ya ta yi malam ya ce bayan abin da muka ji a ayoyin da aka fassara jiya sai kuma Allah maɗaukakin sarki istana falkalam ya fara magana da taƙiƙi al ƙura'an domin tabbatar da haƙiƙanin alƙura'ani menene alƙura'ani alladhi huwa min nau'in dhikr alqur'ani nan wanda shi yana daga cikin dangin zikiri dangin zikiri domin lafazin zikiri yana da malanuka da yawa daga cikin malanukansa akwai alkur'ani daga cikin malanukansa akwai hadisi daga cikin malanukansa akwai abubuwa daban-daban ana fahimtar haka ne gwargwadon siyakin magana الذي ذكر في سفر السورة إرابهم واتو شيء القرآن من دي أنبتا واتو أفركم سورة واتو إرين يد مشركي كافري سكي كود كي الكل ما يأتي منه daga dukkan أبن ليكي هو مصور ko dai daga shi alqur'ani min hudin na ci abamiru aidun ila alqur'an ko ila dhikri ko aidun ila allah ko ila annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka fa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace laqad anzalna ilaykum ya ma'shara quraish hakika mun saukar zuwa gare ku ya ku taron quraishawa ko jama'ar quraishawa mun saukar zuwa gare ku kitaban wani irin littafi ayar Qur'an in ji malam wato kitaban din nan ya zo nakiratun litta'zim ko nakiratun litta'zim ba ce zanna anzalna ilaykumul kitaba ba za ka ce kitaban wani irin littafi domin a ƙara girmama wannan abin da aka saukar ɗin ko wannan littafi to shi wannan wani littafin fihi zikirikum a cikinsa akwai ambaton maluma wasu maluma sun fassara zikiru a nan da sharaf ƙimarku akwai abin da ke nuna ƙimar ko ƙurai shawa farko dai ba ku kaɗai ba ne larabawa ko wani ɓangare ne na larabawa akwai dangogi da yawa bayan ku amma kuma sai Allah ya saukar da alƙur'anin nan ga ɗanku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da larabci larabci kuma irin naku irin harshen ku irin lajar wannan ya tsara ɗaukaka ƙimar ku cikin larabawa da ma sauran duniya a duk duniya yanzu za su karanta wannan littafi da harshen ku da irin lajar ku ai wannan ƙima ce sosai to almuhim dai an fassara zikiru a nan da sharaf kuma wasu sun fassara shi da wasu malin ban da wannan ay huwa sababun li sharafi li li tashrifikum nan wani dalili ne ko wani sababi ne na ƙara girmama ko na kara muku daraja dan bainal arab a tsakanin larabawa da kaunihi nazala bi lughatikum saboda kasancewarsa ya sauko ne da irin lahajar da irin larabci na malam yace wa qila wasu masu tafsiri sun fassara lafazin zikru anan fihi zikrukum ay fihi ta juna ilaihi fi umuri ku a dunyakum a anan yana nufin abinda mukallafai suke so suke bukata na al'amuran da suka shafi rayuwarsu ta duniya da kuma abubuwan da suka shafi harkokin addininsu mai fa'idantar da su gobe kiyama وكيلا وسو ماسو تفسيري ما سنفسر لفظ ذكر أنا شوا فيه موعظتكم أي فيه ذكركم أتكين سا أكوي وأذن تروا ذري وأذي أكوي وأذي ذري بالي تيتو في ذي ذات وأنا معنا تو ولا يفسر ذكر مع الشرف ولا فسر ولا يفسر ذكر بمعنى ما يحتاج إليه من أمور الدين من أمور الدين والدنيا sannan muna iya fassara zikiru anan bi ma'anar mau'iba bi ma'anar iba to mala yace a ɗauke shi fihi zikrukum ay fihi ibatikum hmm ko fihi tazkirukum wa huwa al-ansabu fi dacewa da tsarin maganar da ayar ta zo cikinsa da tsarin maganar da ayar ta zo cikinsa to tun da an muku wannan alfarma da yawa babban alfarma aka zaɓi ɗanku aka zaɓi harshenku aka saukar da alkurani a ciki da shi to me yasa ba za ku gode wa Allah ba ku itirafi da wannan ni'ima ku kam ku zamanto ku ne farkon masu imani da wannan annabi wanda yake dan ku ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne cikin al'ummai duka masu zabura kwanku da kwarkwatan ku ku imani da shi wannan alkurani bai yasa ba za ku yaka ba afala taqilu me yasa ba za ku hankalta ba yanzu ba za ku hankalta ba fa tu'minu nabi ku yi imani da shi sigar jumlar tambaya ce amma kuma ma'anarta zargi ana zargin su yadda suka kasa suka kasa fahimta suka ɗauki akasi amma su yi abin da muka ambata kuma suka koma su ne manya-manyan masu adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan masu masa sharri manya-manyan ko ja gaba ga masu karyata shi alkur'ani mai girma lalle wannan wani abu ne da bai dace ba to daga nan mala ya ce sun makawafahum qawli sai Allah madaukakin sarki ya tsoratar da su da ayan da mu ji yanzu yace wa kam qasamna wa to in kai la'akari da ƙarya-ƙarya da yake zuwa cikin alkur'ani duka za ga yana nufin garuruwa ne manya-manya ba wai ƙarya abinda in ka fita daga alkur'ani yawanci ake ɗauka wani ɗan ƙaramin gari haka ce madina ce babban gari sosai ƙarya ɗan wani madaidaicin gari a'a in ka karya karya cikin alkur'ani za ka cewa ya babban gari. wannan shi ya sama aka kira abin nan makka ummul qura wato jagaban manya-manyan biranen duniya malam ummul qura uwar ba uwar alƙaryu alƙarya irin na ma'anar hausa ba uwar manya-manyan garuruwan duniya ta Allah ya ce ai wa kam qasasna ahlakna qasamna ma la ahlakna ai da yawa muka halakar min qaryatin na daga manya manya na daga babban gari hmm? ai muka da yawa muka halakar da mazauna manya manyan garuruwa wanda garuruwan nan kanar zalimatin ko alƙarya da yawa muka halaka alƙaryar nan da ta kasance wanda ta kasance ba limatar mai zaluntar kanta ai kafiratan mai cewa annabawa kuma muka hada muka halakar da su babu wani wanda ya isa ya ce zai ramuwar gayya a kanmu ko ya ce mana don me mun halakar da su kuma aka ci gaba da zama lafiya a duniya ba wani abin da ya faru kuma muka sake kawo wasu manyan garuruwan muka da su wa an na ba da ƙaumin akari Ba mun halakar da waɗancan fanɗararrun waɗanda suka bijire wa manzanni da saƙonni da manzanni suke ɗauke da su ba mun halakar da su muka kawo wasu kuma sabbi muka tada wasu babu wanda ya isa ya ƙalubalance mu ku yanzu ba a tsoro ko ma muku haka ba za ku kanku kiyamun laili ba ku yi imani da wannan annabi shugaban annabawa ku yi imani da wannan alkur'ani jagoran dukkan littattafai dukkan wahayi da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabawa ta Allah ya ce falamma ma hasu ba sana لا تركبوا وارجعوا To, jama'ar wasu alƙariyun na al'umman baya da muka halakar bayan sun saba wa manzanni, lokacin da suka ga azaba ta tin su idanun sun zazzare, suna ƙoƙari su ce za su nuna nadama, za su gujewa azaban kuma su nuna nadama. amma mala'iku sun mu'amalance su da mu'amala ta izgili kamar yadda suke wa manzanni izgili Allah ya ce ma a hatsu ba a sana a lokacin da su waɗancan kangararrun suka fahimci lallai fa azabar mu tana tinkarar tana nan tana tafe shi kenan shahara azu ƙaryata bil halak shine mana hatsu ba a sana idahum min hayar kudurun sai ga suna yi harubu na ai musri'ina suna neman su gudu daga garuruwan nasu ko daga alkariyar ko daga birnin da suke ko za su samu kubuta alhali ba za su kubuta ba saboda haka mala'iku suke gaya musu cewa a ah, to ai ina za ku je ai ku gwaraza ne abin nan kun kun fi ƙarfi ku saurara wa manzanni saboda haka ai ba maganan gudu kuma sai ku tare abin da ke tinkarar فقالت لهم الملائكه istihza sai malaiku suka gaya musu suna masu musu ba da ne kamar yadda suke wa man suka yi wa manzanni suna ce sai suna cewa da su la kar ku gudu kar ku ce za ku gudu ku ce za ku bar garin za ku bar inda ku ya warji'u ila ma utriftum ku dawo ku dawo cikin gurin da aka ta ni'imta ku har wannan ni'ima ta rudar da ku har kuka bijire wa manzon da aka aiko mu ko kuka yi yunkurin halaka shi ku dawo fihi wa masakinikum ku dawo inda kuke cikin gidajen ku kyawawa ina za ku tafi ku bari ku dawo ayin kuka dawo kuna nan ido na ganin ido na annakum tus'aluna wataƙila ai za a tambaye ku za a tambaye ku shay'an min dunyakum al al'ada za a tambaye ku wani abu na lamuran duniyar kamar yadda al'ada take gudana saboda haka da Allah manyan za kar ku gudu tsaya wannan mala'iku ne suke gaya musu haka ta hanyar musu ba za a fara musu za a fara wa manzanni zakayya tun daga yanzu ke. to me suka ce kadu قالوا ya ina ai suna nan suna ta ƙoƙarin gudu amma a banza ga ma abin da suke cewa ƙalu suka ce ya wailana ya littambi suka ce ya wailana ai halakana wayo halaka ta cin mana wayo mun mutu wayo ina za mu sa kanmu shi ne mana ya wailana inna kunna zalimin bil kufri lallai ba mu kyauta ba lalle mun bata rayuwar mu a banza lalle mun kasance masu zaluntar kawunan mu an zo mana da gaskiya abinda inda mun bi shi za mu kubuta mu samu aljannar Allah gashi nan ba mu yi ba na'am da wannan nadama mara amfani bayan an ga halaka wanzaman da za su ci gaba da yi Allah ya ce na damar ba za ta amfani su ba Allah ya ce fa ma zalat tilka da'awahum waɗannan kalmomi da kuma wannan aiki aiki shine gudu da suke kokarin su koya su kubucewa wannan azaba da kuma da'awahum ikrarin su wannan magana da suke yi kenan ya wailana inna kunna zalimin Allah madaukin sarki ce ba za su gushe ba wannan wa'innan lafuza da kuma wannan tasarrufi na aiki shi za su rika yi hmm? ayyad'una biha wa yurdidunaha wa'innan kalmomin ko innan jumloli ya wailana inna kunna zalimin hmm? shi za su yi ta maimaitawa amma a banza suna nan suna ta yin irin wannan hatta allahu hasidan har dai sai mu mai da su kamar wasu wato kayan amfanin gona da aka girbe zamanto hasidan wato kamar abin nan karan dawa ko karan masara da aka girbe aka kai su ƙasa ai ka abin nan ka zar ilmasu bilmanaji wato kamar sai su zamanto kamar eh, kayakin amfanin gona da aka girbe ko da lauje misali kamar alkama ko shinkafa so wannan yayyanke su ake da lauje da wani abu mai kama da lauje ai biyan kutilu wato har a kashe su wannan azaba ta kashe su wasaru su zamanto khamidina ay mayyitina zamanto matattu ka khumudi ko ka khumudi nari idza tufiyat kamar da yadda wuta take mutuwa a lokacin da aka kashe ta haka za su kasance saboda haka wannan ikirari nasu ba zai musu amfani ba to kuma ƙurai shawa ya kamata ku shiga taitayin ku ku yoga ku kiyamun laili ku ɗauki darasi daga abin da ya faru da waɗancan al'ummai da suka yi wa manzannin su taurin kai ko ku dawo ku yi imani da wannan manzo na kuma yawan daraja malai ya ce ma asibata ta'ala fi ma ya'ti daga nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar cikin abin da ke tafe ya tabbatar da me inkiradahu bil mulki ya tabbatar da kaɗaituwarsa da mulki shi ne mai mulki na haƙiƙa duk wani wanda yake ganin yana da wannan mulki ko mulkin gidansa ko wani mulkin anguwarsa ko wani mulkin garinsa ko wani mulkin yankinsa ko mulkin jiharsa ko mulkin ƙasarsa hmm? ko mulkin duniya kamar wannan shugaban amerika din nan donald trump bai kama da mahaukata yanzu ya zama jowa duniya an bauta da musiba Allah kare ba mu da sharrin kare ba al'ummar duniya da sharrin sa kamar da maganin to duk wani wanda yake jin yana da wani abu na mulki wannan mulki mulki ne kawai dan wani karamin mulki ne aka gutsura masa domin yana iya kubuce masa kowane lokaci cikin kowane sakon kamar kintawa da bismillah yana iya kubuce masa ana iya dauke masa rai in yanzu mutu kan to ina maganar mulki ya maganar mulki ko kuma a ɗauke mulki yana nan da ransa yana ji yana gani ko ba mai mulki ba haka na faruwa shi ya sa Allah maɗaukacin sarki anan shi ya ba da yake cewa sai a nan gaba Allah zai bayyana mana ayan da alarama zai karanta mana nan gaba kenan kaɗaituwarsa da mulki sannan wa na fi kulli nau'in mina sharikati ma'adin fihi da kuma kore dukkan wata irin tarayya daga ko kore ta daga kowa wato cikin mulkin Allah kowa sai wani abu da za a san masa kuma ba mulki bane na hakika kamar yadda muka ce ana iya riba shi da shi kowane lokaci ai kuma wannan ai ba mulki bane kamar alaran male yanzu zai ce to abin nan wani ga naira biliyon goma cikin kudade da na mallaka ka kai wa wani ko kai mini ajiya kai kuma ka sa su a mota kana tafiya shi ke na kama mai kuɗi alaran ma shi ne mai kuɗi to haka abin yake saboda haka Allah ba a tarayya da kowa cikin mulkin sa wannan shine gaskiyar lamari ma'anan tarayya ai shi ne ka ji kana da haƙƙi kuma kana iya yin in ja idan kuna da gida ɗaya ku bi kuka saya ka kowa yana ji yana da wani ɓangare yana da iko in kun haɗa kuɗi kuka sai mota haka ko wani babur ko wani abu mai kama da haka to Allah mulkinsa ba da wannan gaskiyar lamarin ke in ma wani an nan masa wani abu wanda yake bai wuce irin misali da muka yi ba na ɗan aike ne kawai ya na ta wani ɗagawa sunansa wanda ya fi kowa wauta wannan shi ne gaskiyar lamari faƙalar sai Allah maɗaukin sarki ce wa ma salatun sama Allah ya ce wa ma kalatna sama duniya ba ta saurara ta sani ba mu halicci sama ba wal ba mu halicci ƙasa ba ba ma na kuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa la'ibina alhalin muna masu wasanni ba wargi ba ma wargi muke ba halittar sama da ƙasa mun halicce su ne saboda manufa mu nuna ƙarfin ikonmu sannan kuma mu yi wa wasu baiwa mu halitta su mu ba su hankalin zaɓin abin nan nagarta sanin nagarta da mugunta da damar zaɓin nagarta ko zaɓin mugunta kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha na'am qad aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man saboda haka mukallafai aljanu da mutane duka Allah madaukakin sarki ya halicce mu sannan kuma ya ba mu kyautar kwakwalwar fahimta ko zuciyar fahimta da sanin mummuna da kyakkyawa da kuma ya sake ba mu ikon iya zaɓar mummuna ko zaɓar kyakkyawa kamar da muke da ikon ya ba mu ikon mu zaɓi mu zauna ko mu zaɓi mu tashi ko mu zaɓi mu gudu ko mu zaɓi mu ci abinci tuwon dawa ko tuwon gero ko tuwon masara ko mu sha kunu ko mu shiga mota ko mu shiga jirgi na ruwa ko na sama ko na ƙasa Allah ya ce wa nafsin wa ma sawwaha Allah ya rantse da rai wa ma sawwaha da ikon da ya daidaita rai fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kuma wannan in Allah ya cusa mata wata mata ilhamin fajircinta ta san abin da bai dace ba da mawaƙi ya ce kowa gyara sani kowa ɓata sani gaskiya ya faɗa wannan misdaki ne na wannan magana ayan take magana a kan fa'alhamaha ujuraha Allah ya waren ilhami mana ya sanar da ita ya kimtsa mata fahimtar fajircinta da kuma me da takawarta sai Allah ya ce to aflaha man zakka hakika man zakkaha wanda ya tsarkake wannan rai yi wa kansa ƙiyamun laili? to shi kenan aflaha wannan ya rabauta domin sakayyarsa a ƙarshe za ta zamanto gidan aljanna nemar da ba ta yankewa har abada sai kuma ya ce wa karkaba man saha amma kuma man saha wanda ya turbuɗe wannan rai cikin zunubi da wasannin banza da shirme da saba wa Allah da ji da kai da sauransu shi wannan khaba ya ta saboda haka anan Allah madaukin sarki ce bai halicci sama ga ƙasa ba da abin da ke tsakaninsu a matsayin warge ke a ya yi su ne saboda nuna izzarsa ya nuna girmansa da bunƙasarsa sannan kuma ya nuna baiwarsa da ya yi mutane ko ya aljanu sannan ya ci cusa musu sanin mugunta da nagarta da ikon zaɓi wanda ya zaɓi nagarta ya yi aiki mai kyau sai tafi aljanna a biya shi da abin da yake sama da ƙoƙarin da ya yi a nan duniya don wanda aka ba shi aljanna an ba shi nemar da ba ta karewa har abada shi kuma da aikin da ya duk bai wuce wata kila na shekara sittin ba bayan balagar raka kafin ya mutu wani shekara saba'in na in za a iya samun haka ba safai ba sai ɗan kaɗan kaɗan kawai ta ai min gairi qasdin a bal dalina ala qudratina wa menene ala qudratina me a gaba e wa nafi'ina ku ibadana ta saboda haka mun halicci sammai da ƙasa ne ba saboda ba wai muna wasa ba matsayin masu wasa ba a ce mun halice su kawai ba tare da wata manufa ba a'a mun halice su ne da lina la kudarta domin mu nuna karfin ikon mu sannan kuma mu fa'idantar da bayin mu na kwarai kamar da muka ce ya halicci mutane da aljanu ya cusa musu sanin nagarta da mugunta da ikon wato zaɓar nagarta ko zaɓar mugunta na Allah ce lau'arat na نتخذ idan muna son mu yi wasanni ko mu riƙi wasanni mu ma mu yi wani abu da abin da kuke kiransa shakatawa ko jin daɗi ko watayawa wane ne ai muna da ikon mu mu ba abin da zai gagare mu amma wannan ba su ne manufofinmu ba lau aratna da mun so an nattakhiza lahwan muriki wasa hmm? ma yulha bihi wata abin da za a riƙa yin wasa da shi min zaujatin ko matar aure wani ya ce burinsa ya samu matar aure domin ya ji daɗin zama da matar aure awwaladin ko ko ya samu ya samu haihuwa domin ji daɗin ganin su domin ya rika alfahari da su Allah ce da muna son wannan wannan misali ne ma da ya kawo lattakhaznahu min ladunna inda muna son wani abu na lahu na wasanni muna iya mu rike ba muna iya mu samar da shi gare mu ba wanda zai hana mu min indina la min indi aril ardi ba wai mutanen kasa ba wai ku da kuke nan duniya wa mukallafai aljanu ko mutane ko za mu ce kuka mana ba mu muna da dama mu samar da duk abin da muke so wa kanmu aw min ghairihim min al-makhluqat al-musakkarati lil ibada ba za mu ce mutanen duniya su kawo mana ba ko wasu bayin waɗanda aka halicce su domin su bauta wa Allah ko mu ce wajen mala'iku su mana ko wani abu misali in kunna ko in kunna fa'ili zalik la kunna lam naf'alhu ko ay lakinna ko lakinna lam naf'alhu fa lam nuridu inna mun zan muna bukata da mu yi haka lakinna sai dai mu lam naf'alhu ba mu aikata hakan ba lam naf'alhu ko domin fa lam nuridu ba ma bukatan ba mu bukatan ba na'am بل بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق ولكم الويل مما irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake tsara wannan wahayi nasa, illa-filla yana mai ratsa wata zukatan mukallafai. sai dai wanda shaidan ya bautar da shi Allah ya ce to cikin bayanai da muke yi da ayyuka da muke yi bal nafzifu ainar mi bil haqqi alal batil mukan jajjefi ƙarya ne da gaskiya da muke bugo da ita ai naqzifu narmi bil haqqi da gaskiya gaskiya na ana nufin dalailul iman Wata hujjoji na imani mukan jejjezi ko murgi abin nan albaɗili shine alkurafat wal kufur kafurci da shashifaɗi idan muka ɗauki gaskiya muka ambaci gaskiya muka yi bayaninta muka jefi ƙarya da ita me take yi wa ƙaryar to fa yatmaghu ayyuhu ah. sai ta tafiyar da ƙaryar a duniyar mahankalta fa idza huwa zahiqun sai ƙaryar ta zamanto ba ta nan kuma a duniyar mahankalta sai a duniyar mahaukata za ta ci gaba da zama haka ta a asalin wannan lafazi na abin nan maruhu? Hmm? asalinsa wani abu ne da yake da alaka da kwakwalwa wannan shi yasa ake kiran kwakwalwa dimaz kwakwalwa ana cewa a larabci da mazahu idza asaba dimaghahu bidarb idan wani ya bugi mutum a kai kuma wannan bugu ya kai kwakwalwarsa a larabci ana cewa fulanin jama'a fulanan ai barabahu fa asaba dimaghahu bi hadha ad-darb shine malai yace wa damaghahu fil asli asaba dimaghahu bil darb wa huwa kum menene awilna to wajen makasa kenan littafin na kanana rubutu ne kuma yawanci sun goggoge kuma ga idanu sun abin nan ɗin ma sai <laughs> ma sun faɗo abin da buge-buge dai ake ta yi suna wani buga-buga to walakumul wail wato ku da kuke sifanta Allah wani lokaci wasu suka boshi iska su ce Allah yana da ɗa wasu su ce Allah yana da ta wasu su ce Allah yana da tarayya wasu su bushi iska su ce Allah ɗayan alloli uku ne shi ne Allah uban akwai kuma Allah ruhu mai tsarki akwai kuma Allah ɗan wasu suka bushi iska su ce mala'iku jajen Allah ne mata wasu suka bushi iska su ce annabi isa ɗan Allah ne ko uzairu ɗan Allah ne wannan ba daidai ba ne irin wa'annan sifofi ko kuma su ce Allah shi ne babban Allah amma su lata da uzza ƙananan alloli ne su ɗin ma Allah shi ne mamallakinsu wanda ya mallake su amma za a bauta musu ne don sun fi kusa da mu su kuma sai su ɗauki ibadar ƙarshe su kai wa babban Allah irin dai wannan su kulle to sai Allah ya haɗa waɗannan duk gaba ɗaya masu irin wa'annan abubuwa ya ce wala kuma wailu wato azaba ta tabbata a gare ku ayal azabu ayyuhal kuffar ya ku kafirai azaba ta tabbata gare ku mimma ta sama da abin da kuke aikatawa ko mimma ta eh, mimma ta sifuna Allah bi saboda irin yadda kuke sifanta Allah da shi min az-zawjati aw al-walad cewa ko yana da mata yana da mace ko ko yana da yana da da ko yana da diya wanda suke cewa kamar da muka ce yana da yaya mata yayansa matan nan ba wasu bane mala'iku yayansa yayansa ne mata ko su ce na da wani ɗa namiji kamar yadda nasara suke cewa annabi isa ɗansa ne ta Allah ya ce walahu walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu يستكبرون عن عبادته ولا يستحضرون to har yanzu walahu ta'ala shi Allah nasa ne yana da man fis samawati wal ardi yana da mulkin duk abin da ke ko duk waɗanda suke cikin samai da ƙasa ai milkan a matsayin mallaka duk abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakar Allah ne halal malak wannan shine gaskiyar lamari falaysa lahu fiha fihima imnun aw shariq wato Allah madaukakin sarki a cikin sammai da ƙasa ba yi da wani ɗa wanda za a ce wai ɗansa ne haka nan shari'a. ba yi da wani wanda aka ce wani abokin tarayyarsa ne wanda ya cancanta a ce za su raba ibadar bayi da shi ba da wannan ba da wani niddi shi ya sa suratul bakar Allah madaukakin sarki ya ce, fala taj'alu lillahi andadan bayan Allah madaukakin sarki ya ya ce abauta masa a suratul baqara ya bada da hujjojin da za a bauta masa ya ce Allah nan da ya halicce ku kafar wanda ya halicce ku ai yana sama da ku kuma duk mai hankali ya san cewa ba shi halicci kansa ba in kana son ka san wannan sai ka dubi madubi ai za ka fahimci cewa da an rage ma tsawo kaɗan ko an ɗan ƙara kaɗan ko an dan rage ma jiki kiba ta ya maka yawa ko an ɗara maka farar fata ko an rage maka ko ba haka ba <laughs> domin ba wanda ke cika ɗari su ɗari saboda haka duk mai hankali ya san ba shi ya da kansa kuma yadda Allah ya yi kan nan dole haka za ka karɓa dole haka za a yi kan in mace ce sai dai a yi ta sa jambaki da su fankeke amma kuma wani lokaci ma abin bai da amfani la yuqaddimu wa la hujjar farko Allah ya ce saboda shi halicce akwai wanda yake jin shi halicce kansa babu ta sai kuma ya ce yanzu Allah nan da za ku bauta masa shine ya muku ƙasa tamkar shimfiɗa kasa dai ga nan muna ganin ta, kuma tamkar shimfiɗa ne domin muna iya zama kanta muna iya gini kanta mu yi noma mu yi tafiya mu yi menene in babu dai ƙasa babu babu wani wanda zai iya rayuwa in babu kasa mu dai kam haka a matsayin mu na mutane muna bukatan ƙasar kuma ba wani wanda ya isa ya ce shi kasan nan ya ji a zuciyarsa cewa shi ya liki kasa babu wanda zai zai ji wannan kuma sai zaki cewa na muku sama tamkar gini sama da abin da yake cikinta abin da ke sama da mu taurari da wata da rana da abubuwa masu amfanar da mu kuma yake na sauko muku da ruwa duka waɗannan ba wanda zai ji cewa shi yake saukar da ruwa domin abu ne na Allah idan Allah ya kame ruwan ba yadda za a yi idan ya sako ruwan da yawa ma babu yadda za mu zai dai mu ta kuka mu ce ya Allah ka rage mana ruwan idan ya kame ruwan ba abin da za mu yi face mu ce ya Allah ka ba mu ruwa da mu da mu da masinja da shugaban kasa duk sai suke wurin bukatar ruwa kuma ya tsirar mana da tsirrai da wannan ruwan akwai wanda yake jin cewa shi ya ke tsirar da tsirrai ba wanda yake ba wanda yake jin shi ya yi wannan to shi ya sa da Allah ya lissafta wannan ya ce, to wannan shi ne hujjar da za ku bauta masa shi kadai kenan shi din nan ya cancanci kuma a bauta masa domin duk abin da ya lissaftan nan ne mu in babu abin babu su babu rayuwarmu kuma mu ba mu da ikon mu kawo ko ɗaya daga cikin abin to in haka ne ashe duk wani wanda ya tara waninsa da shi cikin ibadarsa ganganci yayi kuma Allah ya ce fala tajalu an andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sanin babu wani kamar Allah maɗaukakin sarki na eh, mun fassara ta gaba da yau na eh na na Na'am, waman indahu shi Allah maɗaukakin sarki halittu mala'iku kenan, da suke gurinsa wanda dama ya yi su saboda ibada la suna Allah ma'amarahu, su ne almala'ika almuqarrabuna kusantattu zuwa gare shi hmm? mala yace mubtada ga wanda suka damu da nahu jumlar wa man indahu din nan mubtada wani mubtada na bukatan khabar ina khabarin wannan mubtada shine jumlar la yastakbiruna min ibadatihi wa la yastahsirun wannan jumla ita ce khabar wanda suke gurinsa mala'iku masu daraja la yastakbirun su ba sa girman kai kamar yadda aljanu da mutane suke yi an ibada ba yastakbirun sannan kuma ba sa nuna gajiya a ce sun gaji hmm? ce kai mu mun gaji ba za mu yi ba mun gaji da sallah ko sallah na tana mana wuya ko mun gaji da azumi azumin ne yana mana wuya mu ba za mu yi ba ko kai ba za mu lazimci wato halal ɗin da Allah ya ce mu lazimta ba za mu yi abin da muke so za mu ci haram za mu ci alade za mu ci kare za mu ci wane ne za mu ci za mu sha giya ba za mu takaitu da abin da Allah ya ce mu takaitu ba to mala'iku ba za ka samu wannan tare da su wala sunan Allah ma amara to ku ba ku ganin mala'iku sun fi ku daraja kima suna da daraja sosai halittu ne da tsarkaka sun fi ku girma da ƙarfi da baiwan iya kasancewa duk da suke so mala'ika na nufin ya zamanto mutum zai zamanto mutum ya zamanto kaza zai zamanto kaza shi yasa sau mala'ika jibril ya kan zo annabi da wahayi yana matsayin mutum ko ya kamanta kansa da mutumin da aka sani ko ya zo da wani mutumin da ma ba a taba saninsa ba kamar hadisin nan sai bayyana mana cika cikin imani da da da musulunci da imani da isani wani mutum ne ya zo da sabbai ba san shi ba ba wani wanda ya san shi ba wanda ya san shi ga kayakinsa fes fes fes farare ba kuma wanda ba kuma alamar cewa yana da wani abu na tafiya na jiki da daga tafiya ko zufa ko wani kura tare da shi to mala'ika jibril ne da ya gama koyawa musulmi addinin su ta hanyar ya tambayi annabi annabi ya bada amsa ko ya karin bayani sai annabi ya ce to bayan ya tafi kenan ya ce a jibril ne atakum da yu'allimakum dinakum idan mala'iku so la yastakbirun sannan wala yastahsirun ba ta nuna girman kai ba za cewa sun gaji ko ba za ku koyi da mala'iku ba ba na koyi da mutanen kirki ba ya kamata koma ku koyi da mala'iku kar ku saba wa Allah to Allah ba mu ikon mu yi koyi da mutanen kirki ko da halittun kirki su لا يكون har yanzu ga irin sifar su alaran ma yusabbi kuna أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون نعم سورة الملائكة يسبحون الليل والنهار أي يسبحون في الليل والنهار suna tsarkake Allah dare da rana mana kullum la na an wato ba sa nuna kosawa ba sa nuna gajiya ba sa nuna cewa yanzu za su huta ba za su yi ba Fahuwa min minhum shi tsarkake Allah maɗaukacin sarki a gurinsu, bautawa Allah ta hanyar girmama shi da kalmomi, kan nafasinin na, kamar da numfashi yake a gurinmu ne, wane ne ya taba hutawa ba zai numfashi ba na sakon biyu ko na sakon uku to haka mala'iku kullum cikin girmama Allah da tsarkake shi suke haka malam ya ce ai ko eh, abin nan kan nafasi na, la yushghilu na annu shaghilun ba wani wanda zai shagaltar da mu a ce har mun shagalta wallahi har da sai da na samu awa ɗaya ban yi numfashi ba ba za a taɓa jin wannan ba daga wurin mu a ce wallahi wani wani bako na ya shagaltar da sai da na yi wajen minti biyar ba ma yi numfashi ba to haka mala'iku suke ga tasbihi lokaci ya yi ko to alhamdulillah akwai tambaya ne ko taimakon marayu dubu goma sha biyar? akwai alhaji bala sa'idu da iyalansa da manaja dan masanin inda za ka ce da dan masanin wannan kofa jiya taimako da aka samu na goma farko dubu ɗari da tamanin da takwas da ɗari tara ko? kama da mu so mai tambaya yana tambayar cewa ya halatta ba wanda ba musulmi ba kafuri a bashi alkur'ani domin ya karanta ya shiryu malumar dama suna ganin babu laifi kuma muna ganin haka babu laifi la masu illal Harun. masu hanawa suna iya fassara shi da wannan saboda su kafirai ba tsarkaka ba ne irin na ma'ana amma ba wai tsarkaka ba ne irin na najasa wanda za a ce in za ka ci abinci da su in sun taba abinci abincin ya najasantu amma dai eh, najasa ne na ma'ana sannan la masu ilal mutahharun fassara shi da cewa fi kitabin maknun littafi kararre tsararre yana nufin lahul mafus ba masu taba shi sai mai masu tsarki to saboda haka ba ba ba abin nan ba babu laifi akwai masla an san cewa wannan bawan Allah ba walakanta alkurani zai yi ba ko ya taka shi ko ya yaga shi ko wani abu domin ya karanta fahimta babu laifi insha Allah ta'ala na'am amma kuma ya fara ha wani ne yake tambaya ya yi wa Allah bakance yana da wata bukata ya ce ya ubangiji na ya Allah na ya Allah mahalicci na ka san mabukaci dai ba kalmomi irin waɗannan idan ka biya mini wannan bukata zan maka azumi dubu kaga yi wa abin da to kuma sai Allah ya biya masa bukatar ya fara azumi abu dai ya kasa ya tabbatar me yasa ya kasa me yace rashin lafiya ya komai a ai sai ta fama sai ya dogara da Allah shi azumi dai kaka zai ta yi yanzu daga ɗari ya sake jan layi ɗaya biyu uku ai ta yi har dubu su cika insha Allah Allah ya taimake shi mu bi da masu makarci zai rika yi daga zan gada a jikin to sai tambayar mu ta ƙarshe wani yana cewa yana gani a wasu kasashen musulmi ana ana binne gawa cikin akwati ko hakan daidai ne hakan ya saba wa sunnar da annabi ya zo da ita sai in akwai wani dalili na musamman ko ƙasar ba ta da ƙarfi ko ana tsoron ko wasu dabbobi da za su su ɓata gawar ko wani abu amma in dai ba wannan to ba wa maganar ai akwatin tunda annabi da sabansa sun san da akwatin ai suna tare da masu yi da akwatin amma kuma to su ba sa akwati su lauka abin da sauke sosai wannan suna ce kuma mafi yawan al'ummar musulmi ko kuma duk musulmi dai wannan ita ce sunnar ba za a binne gawa cikin akwati ba sai inda wani dalili na musamman in akwai dalili wata larura ta yi ma akwati ya zama to na karfe ba sai na katako kawai ba amma babu wani dalili a ne asali shi ne ba za a binne mutum cikin akwati ba to alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk